ce gobe an ka shigo shigo na je ba ka Daya. kai. Me faru? A ranka da wannan kafinta ne na shi ɗakin matata. Ɗakin matanka? Dakin matata ranka ne. Kai? Me kai ka dakin matan shi? Gyara na je yi. Ita ce ta gyara mata kafan gado. ita matan nashi ta ce ka gyara kafin gado shi yana gidan a bai ni ma na ce ba zan shiga ba sai ta tambayo min izini a hannun a wurinsa sai ta ce in shiga ba komai ko da yana nan ma babu damuwa kofin na lado sa ashe lalle bai da laifi eh? bai da laifi tun da kai ka bar gidanka ya saka ce tun da har matanka za ta ce ko kana nan ko ka nan zai shiga ya je aiki to ka kama shi da dalilin akwai wani abin ka kayan ka a cikin ɗakin da ya bace jikin ka kaga ko ya ji mata ciwo ko kuma ya neme ta ta yi wannan magana to to menene dalilin da yasa me yasa kai na lado fa na faga jira irin wannan wai kai wani irin mutum ne wai kai zan maka fitar rasuwa abin da ya kamata a ofisa kana ofisa karamin aiki kawai wanda ya kamata kai solving din shi ba sai ka kawo shi wuri na ba sai ka kama shi ni abin da na dauka ya shiga gidan kai wani banna ne yanzu kai ba za ka iya solving wannan problem din ba kankanin abu kullum problem ko mu lalata kullum problem to wannan station din dai gaskiya zama ka tarwazo dama wancan karo ka roƙe ne amma wannan shine the last chance ɗinka kai abu da ranka shine the last chance thank you ha sorry sir ha dalata ko ku ta ko ba nuri haba me ha irin wannan ba sir abu da ranka za ya na zuwa kira ka Allah ya so ni monsa na hanga ne na kai ni na kira ka ne ha na dauka na so maka abinci ne abinci <laughs> wai wai na lado me kake ka da ni kana nema ka da ni kakan kai ni in ina jin yawa ba zan gaya maka ba thank you sir na lado kofin na lado kai ta ah, sake zani saboda ogarar shi ya ɓaci a kan maganan nan ita ka kira da ya mu eh. ina bukatar kawo na abu ne a bashi ah, to ai ni ba ba da ke nan wannan ɗari biyar kuma na baka ban da kokobo ban gane bakar kokobo ka ce bakar kokobo ban da kokobo sai dai mu je wurin shi roƙe shi ya fe mu wa shi oga saboda me zaka je wajen shi eh to ba shine ce ba da wani abu ba inda ya baka da kokobo a hannun kamar yadda za bi ka bashi that's all mu je za mu bi ka bashi to wannan kofa ta yawa ko duk abin da ka samu kawo na